Bismillahir Rahmanir Rahim. So da sha'awa. Kashi na biyar. Shi Aliyu yakan ɗan je kaɗan kaɗan in dadi ya nace mai da ya je ɗan. Kaftin Sani na fita ya miƙe ya nufi bedroom ɗin bai kalli ko ta inda take ba. Ya buɗe durowar ya zaro blanket sannan ya matso bakin gadon kansa a gefen ya sa hannu da nufin ya ɗauki filo. Da sauri ya ɗan jiyo jan hannunsa ya sauka kan ƙugunta. Ido ya zira mata ganin gaba ɗaya ta murgido sauran kaɗan ta rikito ƙasa. Filo ya zare tare da jan tsaki ya juya a fili ya ce in kika rikito ai za ki tashi ne. juyawar da zai yaga ga ta yi lu ta murgino ta yi ƙasa shi ko tsayuwa ya tsara mata ido yana yin murmushin mugunta a cikin ransa yayin da ya murtuke fuska kuma ita kuwa murginowar da ta ya sa ta yi kar ba tare da ta sani ba kanta ya bugi jikin tayis ɗan lokaci ɗaya azaba ya ratsa ta a firgice ta bude ido cikin gigin bacci da tsoro ta miƙe tsaye tana dafe da goshinta tana ta rafa hannu da zagaye tsakiyar ɗakin tare da sakin kuka cikin sanyi cikin sanyin murya tana cewa shh wayo goshi na kafa ta wayo ta wayo baffa na harara ya cilla mata cikin tabe baki ya ja dogon tsaki tare da juyawa ya koma falo tsakin da ya ja ne ya tuna mata ina take kuma da wa take tare tsoro ne ya rufe ta ita a ganin ta turo ta aka yi ga zogi da goshinta ke yi mata Tausayin kanta da kanta ne ya kama ta sai ta koma jikin kofar fita ta rakuɓe tare da sakin murayan kuka mai sanyin sauti. Yana falo da amma yana jin ta bacci yake sanyi. ta addabi rayuwarsa da kuka ga shi dama rayuwar takura yake yi a kan tirisita ɗin da yake kwana sannan ta zo ta toshe mai kunni da kuka a kwafile ya miƙe ya nufi ɗakin yana shiga ya tsaya kanta cikin tsuke fuska da murtuke fuska boys a dakile ya nuna ta da yatsa cikin faɗa ya ce wallahi ki fita ido na in rintsa kin ishe ni wallahi kin ishe ni iya isa yarinya kina nan kamar mayya don tsabar batuna yanzu tsakiyar daren nan za ki tashi ki taso ni da kukan banza kai ta yi ta girgizawa cikin da ido wajen don tsoron masifar da yake mata jikin tare yana bari cikin tsoro ta kalle sa baki na rawa a afa turo na aka yi na fado daga kan gado ga shigo shi na sai ciwo yake na ma ciwo yake matsota ya cikin fada tare da nuna mata ya ce shiro idan ki a kaina wallahi in ba haka ba sai na kwakule katin idanun nan naki ki rinka zaro min su kamar ƴaƴan Boris mai ya tunaniya wa zai turo ki da kike cewa turo ki aka yi kina nan kamar mage sai shegan san jikin tsiya da yawan birgima kina ta faman murgine murgine kina shiga cikin blanket ba dole ki rikito ba gobe ma karki na tsuki ki ta shure shure a cikin bacci ke da faduwa kuma kun kulla kenan wallahi kuma kyau kuma bude baki da sunan kuka hmm tam kin san saura tun da ya fara sirfa mata masifa ta koma jikin ginin tana zub da kwalla sai numfashi da take yi sama sama cikin tsoro tsawa ya kuma buga mata maza kauce je kike kwanta nurnurnu ta juya kan gada ta koma cikin cikin sanyi ta rumtse idanta shi kuma blanket ya zaro cikin durowar ya cilla mata akan ta ya ce mage kawai ga blanket an ƙara miki sai ki ta nadewa a ciki sauran kuma karki addu'a sai kin samu abin da zai turo kin da gasken wallahi ni babu ruwa na. yana kaiwa nan ko ya juya ya kashe wutar ɗakin sannan ya koma falo ya kwanciyarsa ita ko kukan take sanyi kuma tana tsoro ga duhun da ya bar ta a cikin a haka dai har bacci ya sure ta washe gari tun karfe bakwai na safe suka gama shirin tafiyar su ita kuwa lokacin ta gama kimtsa a cikin ɗakin ta ta fito falo da nufin ta ɗauki tsintsiya za ta sharo ɗakin har zuwa falo tana fita ta same su sani na tsaye rike da laptop ɗin ogan nasa shi ko yana zaune kan kujera ya sunkuyo kansa yana ɗaura igiyar takalman shi. Cikin sanyi ta kalli sani fuska a ɗansa ke ta ce, Bandirawo ina kwana? marmashi ya tare da cewa lafiya Lominal, kin fito kenan? Dama yanzu za mu tafi kuma ga shi ba mu sallame ki ba, Allah ya kiyaye hanya. Ta ce da shi tare da juyawa gun janaral murya can ciki. Ta ce jabban duna, ina kwana? Bai kula ta ba, bari ya amsa mata sai miƙewa da ya cikin bada umarni ya ce, Kaftan mu tafi. To ya ce tare da bin bayansa. ita ko ido kawai ta tsara masu har sun je bakin kofar fita ya jiyo fuska a haɗe ya ce me kike zira min ido wallahi ki kula ko kofar nan ban ce ki tako ba kai kawai ta gyaɗa mai sannan ta ci gaba da aikinta katsina karfe goma na safe sun isa katsina wani gida ne dan madaidaici suka shiga bayan mai gadi ya buɗe masu get sannan na yin parking ya fito ya buɗe mai mota sannan ya fito cikin gidan suka nufa kai tsaye wani falo suka shiga tare da yin sallama suna shiga janarar ya zauna kan tanis kafet ɗin da ke tsakiyar falon shi kuwa sani cikin ɗakin ya wuce jim kaɗan sai ga sani ya fito shi da wani mutum mai ɗan girman shekaru wanda da ka gan shi zaka san shine mahaifin janar dan kamar halitta da ke tsakanin su fari ne tas mutumin mai kyawun fuska gashin kan shi mai yalwa da sheki kan kujerar da ke bayan aliyu ya zauna murmushi ya cikin dafe kan ɗan nasa da ido ya ce haidar sai yaushe zan ga haifi a fuskar ka kai ya sunkuyar cikin sanyi ya ce abai na kwana ya jikinka kana shan magani ko marmashi tare da nuna wa kaftin sani general ɗin da ido sannan ya ce alhamdulillah da sauki kaftin ne ya zauna gefen abba a ƙasa cikin sanyi ya ce abba yau kam za mu tafi tare da kai dan gwara ka koma kusa da oga ya fi. shiru yayin da shi ko aliyu yake jiran amsarsa shi ma kaftin ido ya zuba mai a hankali ya sauke ajiyar zuciya sannan ya ce me ya rage man da zaman kaduna me zan je in yi a can wani irin nan nauyin numfashi Janaral ya sauke cikin sanyi ya ce sani ani na saba da rashin iyaye a kusa duk da zan san kasancewa da su da nake abba baya kauna zama da ni ban san laifin da na mashi ba shiru abban ya tare da shafa kansa shi kuwa kaftin sani abban ya kalla cikin sanyi ce abba janarar fa yayi aure yanzu matarsa na gidan kuma abdul da mama sun matsa mata tunda kaftin sani ya ce aure abba ya zira mai ido cikin mamaki ya ce sani aure kuma haidar yayi aure waye aura yar waye yaushe aka yi auren ban da labari Haka ya jero mai tambayoyin cikin kaduwa, shi ko janaral fuska ya haɗe, yana kallon Sani cikin yanayin wace ka faɗa. Shi ko Sani ya kalli irin kallon da ake mai, amma sai ya kamar bai gani ba. Ya mai da hankalin shi kun Abba cikin nutsuwa, ya mai bayanin yadda aka yi auren. Hamdala Abba ya rinka yi cikin hafi ya ce, Insha Allah, yau tare za mu tafi. Ita kuwa Minar suna fita ta gama sharar nata. Ta goge komai sannan ta wanka. Ta fito tana tunanin me za ta ci. Ta shiga cikin kishin ɗin, gas ta kunna sannan ta ɗaura ruwan ti. Ta dawo falo. Can jimawa kaɗan ta ji ƙamshin tafasar tiɗan da yake ta sa citta da fari? Ruwan tiɗan ta ɗebo sai shuga sannan ta zo tana ɗan kurɓa cikin kewar gida. Salama Nafisa ce ta sanya ta jiyo cikin jin daɗi don ta san za ta ɗebe mata kewa. Gefenta ta zauna cikin fara'a ta ce, Minal, mu je gun ta Aisha, ta ce na je na taya ta girki. Ni ko ina son mu je tare. Shiru tana tuna gargaɗin wannan mugun. ita kuma ta gaji da zaman kadaici da haka kawai sai ta miƙe cikin sanyi ta ce muje tana fita kicin suka nufa an ta aisha na ganin su ta kalli minal cikin murmushi ta ce minal ya gida alhamdulillah an ta aisha ya aiki aiki kam na kammala ma yanzu zan je in shirya kan dainin ne kula ta ɗauka cikin sanyi ta ce nafisat ɗebo sauran mu tafi tare suka shirya komai tsaf sannan suka koma falon Anta Aisha suka zauna suna dan fira yayin da Nafisar da Anta Aisha ke ta janta a jikin. Har zuwa azahar ganin lokacin sallah yayi ta miƙe tare da cewa Anta Aisha zan tafi lokacin sallah yayi. Cikin kula ta ce to mi sallah sallan a nan mana sai mu ci abinci in ya so sai ki tafi watakil ko zaki bacci ne. Marmashi ta sannan Anta Aisha ta ce mata mu je ciki ki alwala. Marmashi kawai ta tare da binta a baya. Bayan sun yi sallah ne suka zauna suka dan ci abinci suna dan fira. Kafin su ankara har karfe uku da minti sha uku ta yi. Nana haka ta miƙe cikin sauri tana cewa, "Kai, bari in tafi." Nafisa ce ta kuma tsaida ta a dole ta yi sallah. Bayan sun idar suka kuma shiga kicin tare. Suna shiga kicin ɗan ita ma ta zage suna ta aiki tare. Dan tana son gane kan kayayyakin aikin. Babu laifi kuwa ta fara ganewa. Gashi an ta Aisha na jan ta a ciki. Nafisat kuwa duk abin da za su yi sai ta yi mata bayanin yadda ake sarrafa shi. Daɗi sosai take ji a wannan ɗan tariyar da suka yi Dan ta dauki darasa da yawa, ta fara gane komai bugu da ƙari kuma dama ta iya girki kam tsaf. Suna cikin kicin ɗin har zuwa karfe biyar daidai zuwa lokacin kuwa sun kammala komai. Mutan Katsina kuwa har sun iso cikin gida. A gajiya Abba ya zauna a falon faɗin nasu yayin da suka wuce babban falo. Gidan ko babu kowa dan mama da Abdul sun fita yawon muguntarsu. Ya Amir kuwa da dadi ba su dawo gida ba tukunna. Kaftin Sani ne ya je ya kawo masu ruwan sanyi tare da zama gefen Abba. Yana Abba sannu. Yauwa Sani sannu kai ma dai ai kai ne mai tuƙin kafi mu gajiya shi kuwa janar wucewa ya cikin bedroom yana shiga ya yi shiru a nufinsa ya saurara ko tana cikin toilet ɗin shiru babu motsi hakan ne yasa ya matso jikin kofar a hankali ya dan buga kofar shiru babu motsi tsaki ya dan ja sannan ya murda marfin tare da dan lekawa wayan babu kowa kana hakan yasa shi juyawa cikin tsuke fuska kicin ya shiga nan ma ba ta ciki kana hakan ne yasa ya fito a fusace kai tsaye tsakiyar babban falo ya je ya tsaya tare da tsirawa tsakiyar falon ido Cikin ɗaga murya tare da tsuke fuska ya fara aika mata kira. Minal sai kuma ya ɗan yi shiru tare da ƙara haɗe fuska. Dan ya san yanzu mama za ta zo ta yi rashin mutuncin nata. Jin shiru bata amsa ba, ya sa ya fara antaya mata kira babu ƙaƙƙautawa a jere a jere. Minal, Minal, Minal! Amma da kaftin dama tun yadda suka ga ya fita a fusace, suka bi shi da ido sannan kuma suka jiyo shi na tarafka kira. Sai suka miƙe tare da biyo bayan shi, ganin ya tsaya ya coge yasa suka tsaya su ma tare da zuba mai ido. Fitarsu ya yi daidai da fitowar Milad ɗin daga cikin kicin ɗin. Cikin tsoro da rawar jiki ta nufi tana mai kallon yadda ya tsoke fuska. Tana zuwa sai ta tsaya gaban shi, ta yi ƙasa da kai, tana fidda numfashin tsoro. An ta Aisha da Nafisat kona fiye da ita a baya. Daidai lokacin ya Amir da Dadi suka shigo. Suna shiga sai ga mama da ɗan kanzaginta Abdul. Duk tsayuwa suka yi cirko-cirko suna kallon yadda ya tsare ta a gaba yana hukunta ta da ido. Ya Amir ne cikin mamaki ya ce, Dadi, kalli Abba, kalli Abba a gidanmu yau. Dadi kam da sauri ya karasa gaban ɗan uwansa cikin ƙaunar juna suka gaisa. Ya Amir ma iso tare da gaida shi. Nafisa ce ta karasa gaban janaral ɗin cikin tsoro murya na rawa ta ce, Ayya ma Aliyu ka yi haƙuri. Wallahi muna kicin ne muna taya ta isha girki. Kai ɗan ɗago ya kalle ta ganin yadda ya cilla mata wani irin kallo. Ya sa ta yi ƙasar kanta cikin sanyi ta juya gun Abba. Gaida shi ta yi cikin sanyi ta ci gaba da cewa, Ayya Abba, ka cewa ma Aliyu ya rinka barin Minal tana zuwa muna zama. gashi muna ce an isha aikin kaga dama aiki ya mata yawa kuma Minal za ta ji daɗin zaman mu za mu ɗebe mata kewa kai abba ya jinjina cikin sanyi ya ce babu damuwa insha Allah zai bar ta Nafisar kam sai dariya ta yi. tare da jawo hannun Minal cikin raha tana cewa Minal ki zo ga abban mu shine baban Hamma Aliyu dama yana katsina yau ne ya zo gaban abban suka tsaya cikin sanyi ta ɗan durƙusa a hankali ta ce sani da hanya abba cikin fara'a abba ya maza ya ce taso Minal ɗin ni mahaifi ne a gare ki ni ba sirki bane a gunki ki ɗaukan kamar mahaifinki Allah ya muku albarka cikin jin daɗi ta ce amin abba ita ma Aisha ta matso tare da gaida abba cikin hafi ya amsa tare da cewa Aisha ke ma kin ga kin samu yar uwa ko keminal ai za na zuwa kina taya Aisha yankin ko marmashi suka yi baki ɗaya sannan suka amsa da cewa eh abba Shi Abdul duk maganar da ake yi irin sana kan Minal gaba ɗaya ya zauce a kanta sai banta da ido yake baki a sake kamar soko. Tunda nafisar ta ja hannunta za su je gaban Abba ya bi ta da ido har yana lasar lips ɗinsa. Ganin yadda gaba ɗaya take tafiya cikin wani salo a ran sai yake jan ya samu garaɓasa har gida. A hankali ya ce, Na gode Hamma Aliyu, ka kawo min ganima, nima dole na ɗana. Ita kuwa mama wani irin tsuke fuska ta cikin salon rashin mutunci da bakin cikin dawowar kanan majannata. nata. Sannan ga tsanar Aisha da Minal da take ji cikin bakar magana ta kalla Aisha ta ce, "A'imma mace na son ta samu masu taya ta aiki, haihuwa za ta yi. In ta isa ke kina nan baki da aiki sai ci kawai, sai katan kashi, banza mai mataccen zuciya." Sai ta kuma juyawa kan Minal cikin gatsina ta ce, Lallai karuwanci ya fara samun lasisi tunda har uban kwartan naki zai baki wurin zama ko da yake ba bakon abu bane ba ai shi ma uban zaman banzan yake yi a katsina uwar ma wa ya san ko yanzu haka tana tafa jigon yan iska Wayo, Janaral Aliyu gaba ɗaya yake jin jininsa na tafasa, zuciyarsa na soyuwa, ji yake kamar zai haɗi zuciya ya mutu, gaba ɗaya jikinsa har ɓari yake, cikin fushi ya nufi gaban mama. Abba ne ya kira shi cikin ɗaga murya ya ce, kai har da zona, ban san jin komai daga bakinka ai ya kasa magana sai jiyowa ya ya raba gefen abban kai tsaye bedroom ya wuce ya kasa zama ko tsayuwa sai zarga-zarga yake ransa yana tafasa ita kuwa mama dariya ta cikin jin daɗi sannan ta juya tare da jan hannun abdul suka tafi ya amir kuwa da dadi haƙuri suka yi ta bawa abba shi ko abba murmushi kawai ya tare da jansu abban da ya amir ɗin yana mai basu labarin yadda aka yi auren janarar da minal mata alkhairi suka yi tare da sanya albarka Anta sha kuwa hannun Minal ta ja tare da cewa Nafisa ku zo mu je mu share wa Abba ɗakin sa. Ɗakin Abba na cikin faɗin Aliyu amma in ya zo yawanci a falo yake zama. Gashi yanzu ko janar ya tare a falo ko ya za a yi ne? Shara suka yi tare da goge mai komai sannan suka fito tare da bawa Minal hakuri da halin mama. Shi ko janar da kyar ya samu ya sarrafa zuciyarsa sannan ya watsa ruwan tare da yin alwala sannan ya fito suka tafi masallaci. Ba su dawo ba sai da suka yi isha. Suna dawowa dadi ya sa kaf suka zauna a babban falo yayin da Minal da Anta Aisha da Nafisat suka shirya masa abinci. Tsarin gidan kenan duk tare suke haɗuwa a falo su ci abinci. Ita kuwa mama ta samu damar yi masu cin fuska kenan. Shi kam janar a cike yake tab ya kasa cin abincin dan shi dama in dai ba abban shi ne ya zo ba bai zama a cikin su. sai harara yake cillawa Minal ita ko tana kau da kai. Hira sosai Abba ya tayi da dadi tare da ya Amir da kuma Nafisar da Minal a falon nasu. shi kuwa janaral so yake ya keɓe da baddi ya tasa ta don koma menene ita ce ta jaza masu da ta bi dokar sa? ai hakan ba zai faru ba shi yasa ya ce shi bacci zai yi hakan yasa suka watse hirar tasu bayan ya nufi ɗakinsa su masu dadi duk suka tafi fat nasu suna fita ya rufe kofar sannan da sauri ya bayan minal ɗin yana cije lips ɗinsa yana shiga cikin bedroom ɗin gaban ta je ya tsaya ya tsare ta da ido yana matsota. ita ko tana ta ja da baya har ta zauna gefen gado Ƙafarsa ɗaya ya ɗago ya taka gefenta ta cikin faɗa ya ce, Ke, ke ba isa da ke ba ko? Duk abin da kika dama shi zaki ko? To wallahi ni zan yi maganin rashin kunyarki. Sai an yi magana ki ta zaro ido kamar tsohuwar mayya. Ita kam sun koyar da kai tare da zub da kwalla cikin shi shekar kuka. Rashi ne ya ƙara ɓaci ganin shi shi babu abin da ya mata kuma ta sa shi a gaba tana kuka don munafirci. cikin fada ya damƙo hannunta cikin masifa ya miƙar da ita cikin kulwa ya nuna ta da ɗan yatsa sannan tare da tsare ta da ido ya ce wallahi ki haɗiye kukanki maza rufe min bakin mene miki da kike min koke-koken munafurci kin yi rashin kunya kuma ki ce kar a yi miki magana kai ta rinka juyawa cikin son haɗiye kuka amma ta kasa sai hawaye shar shar tsawa ya kuma buga mata cikin ƙara matse hannun nata ya ce ki haɗiye kukanki da hawayenki munafuka yanzu mene miki cikin kukan ta dan dago ta kalle su tana girgiza kai baki na rawa cikin kukan ta ce ka hakuri ka gafarce ni sai kuma kukan ya kubce mata kuka mai cike da ƙunar zuciya kukan take har kamar ta zai ɗauke gaba ɗaya jikinta sai bari yake da ƙyar take cewa ka hakuri bana ba na son faɗa ina tsoron tsawa kaina na juyawa ido kawai ya tsira mata cikin mamakin ganin yadda gaba ɗaya ta ruɗe tana kukan. cikin tushewar numfashi da ƙunar zuciya gaba ɗaya take ɗallayin jin kan tana juyawa cikin takaici ya kuma watsa mata tsawa kada Allah ya sa ki so tsawar wato ke ga mai iya fidda kai ko jumna fanci ko to ko wallahi ki kiyaye ni ko kuma ni na fasa maki baki da kan naki da tsawa yana rufe baki ko ya hankaɗa ta gefe ya juya ya nufi gaban durowa ita kuwa hannu ta sa ta kama kanta cikin firgici da tsoro kukan da take ne cusa numfashinta sai jiri a take sai duhu ya rufe mata ido sai ga jiri yu yuu, yana ɗibarta. blanket ya zaro tare da juyowa zai ɗauki filo ido ya tsira mata yana tsaye ba tare da ya matso ta ba ganin ta yi tangal tangal za ta faɗi Ya sa ya ɗan matso ta cikin rashin sa'a kafin ya iso ma ta faɗi ƙasan kanta ya buga jikin gado ta kuma sulewa ƙasa a take goshin ta wani irin ƙaton ƙulu sai wani irin kuka ta kuma saki cikin marayan murya da rauni tana wayo Allah na wayo babba na kaina zai tsage zamewa ya zauna gefenta cikin sanyi ya jawo ta jikin shi cikin ɗan murya ya ce ke hauka ne a kanki za ki kashe kanki ko yanzu fi lahi me nema ki? ita dai babu magana sai kankame hannunsa da tai cikin mancewa da waye ne a kusa da ita dan azabar ciwon da kanta ke yi zaman yayi tare da jingina da cikin gada tallabe kan nata ya daura kan cinyarsa ido ya tsira wa kulin da ke goshinta ido ya rantsa cikin jan zaki. tafi hannun shi ya buɗe a hankali ya ɗaura kan ƙulin sannan ya danna da ƙarfi yana marzawa miƙa ta cikin jin wani irin azaba da ke ratsa kanta hannu bibbiyu ta sa ta zagayo ƙugonsa tare da ƙanƙame sa tana murza kanta kan cinyarsa jin yadda ta ci kuikuye sa gaba ɗaya ta maƙale shi tana murmushi lokaci ɗaya jikinsa ya rinƙa ɓari a hankali ya ji wani irin sanyi na shigarsa duk ta inda hudar gashin jikinsa yake fatar idan sana sama na sama ne suka fara wani irin motsawa lokaci ɗaya sanyi mai tsanani ya rufe shi cikinsa sai kyarma yake Cikin jin sanyin ya fara zamewa a hankali har ya kwanta kan Chinese carpet ɗin da ke gaban gadon. Cikin rawar sanyin ya jawo filo ya ɗora kansa. Ita ko jin ya daina murza mata wurin da ke ciwon sai ta rinka sauke jiyar zuciya tare da murginowa ta filo da damtsan hannunsa. Lokaci ɗaya baccin azaba ya kwashe ta. Shi ko sanyin ne ya rufe shi tukuru cikin rawar sanyin ya jawo blanket ɗin da ya ɗauko sannan ya ware shi ya rufe su tare da ƙara matsota yana ɗan rumtse idansa. A haka cikin wannan yanayin yanayin baccin wani irin bakon yanayi ya sace shi baccin suke cikin blanket ɗaya tunda suka kwanta suka fara baccin suka makale cikin blanket ɗin karfe hudu da minti arba'in da tara am janar ya buɗe ido cikin sanyi tare da yin miƙa da yin addu'ar tashi daga bacci motsin shi ne ya tashe ta cikin sanyi ta buɗe ido aiko sai suka ido cikin ido a firgice ta miƙe cikin rawar jiki da tsoro kan gado ta haura tare da yin ƙasa da kai tana dafa da goshinta cikin jin zogi. Shi kuwa a kunyace ya miƙe zaune hannunsa da filo ta yi da shi ya ɗago tare da ya rufe hannun don ya yi tsami ya tara jini. Miƙewa ya tare da da tsuke fuskarsa da jan wani irin dogon tsaki sannan ya watsa mata rara ya wuce toilet wanka ya gaggauce don kar jam'i ya wuce sa yana fita ya fesa turare tare da ficewa masallaci karfe bakwai daidai suka shigo cikin gidan a falo a falon su ya zauna da abban shi suna dan fira sama sama kaftin sani ya shigo shi ma ya zauna cikin girmamawa ya gaida abban sannan ya kalli janaral cikin sanyi ya ce oga uncle ibrahim na bai da lafiya ciwon zuciyarsa ya tashi tun jiya so yanzu ina son in je in duba sa kafin ka gama shirin tun da yau za mu koma cikin jaji sai ka dawo ka gaida shi janaral ya bashi amsa a gajarce abba ne ya kalle shi cikin sanyi ya ce sani ciwon zuciya kuma tun yaushe yake tare da shi ko me ke tayar mai da ciwon kai sani ya jinjina cikin sanyi da tausayawa ya ce abba Uncle Ibrahim ya kamu da ciwon zuciya ne a dalilin batan yar shi tilo da yake da ita. Cikin kula janaral ya ce yarsa kuma ta ɓata kuma ɓata kamar bai bebin roba a ina ta bata. Ajiyar zuciya ya sauke cikin sanyi ya fara basu labari. Alhaji Ibrahim Maidala babban dan binciken ma'adanar cikin ƙasa ne. Allah ya bashi duniya mai tarin yawa amma sai ya rasa haihuwa mahaifin sani kuma yayan shi ne so rashin haihuwar ya sa ɗan uwan shi ya bashi ɗansa a haka ya reni kaftin sani cikin gata da kulawar matarsa hajiya amina mace mai mutunci suna zaune a haka wata rana alhaji ibrahim ya tafi jihar taraba wani bincike cikin dutsen membila to a can allah ya haɗa shi da wasu fulani masu mutunci so zama ne na tsawon shekara ya a wurin da fari ya je da hajiya amina to yanayin wurin ya sa ta kasa zama ta dawo nan kaduna shi ko ya ci gaba da zaman can mutanen da yake tare da su masu mutunci da yarsu mace ɗaya mai suna aisha lokaci ɗaya allah ya haɗa jinin ibrahim da aisha su ko iyayen aisha ganin mutuncin sai sa suka aura mai ita cikin sa'a ana yin auren ta samu ciki bayan watanni tara ta haifi mace a wannan lokacin kuma alhaji ibrahim ya gama aikinsa sosai ya nemi tafiya da matarsa aisha to fa a nan iyayenta suka ƙi amincewa abu kamar wasa ya zama gaske sun ce ai sun san in ya tafi da Aisha sun rabu kenan sai dai ya bar ta nan tunda ita ce kaɗai ta rage masu